واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار Ya kai wannan manzo ka tuna bayanmu waɗanda muka zaɓe su da manzanninmu waɗanda muka aiko su ibrahim da ishaq da yaqub duk sun kasance masu ƙarfi ne a cikin ɗa'ar allah da neman yardarsa kuma masu matuƙar basira ne akan gaskiya